بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه ومن والاه قال الشيخ رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة أن الحنفية ملة إبراهيم وأن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على تنتو كلا أنك سال كلا صلى الله عليه وسلم يكون نافك أشارو كتابه ميالنك بولا كرنك أنت ولم شيخ محمد بن عبد الوهاب لكتابه ميالنك كفاية القواعد الأربع nokta ka wo kitabo le karantin kunu nga mai la seeko ye banki meŋ ke wolom ka duwa ke moye ye yalan ko wolom ñiŋ taaliboo ti meŋ be ñiŋ kitaaboo karaŋ na wolom a karaŋ na wo karaŋ na ka karan karaŋ aniŋ ka karan karaŋ de a ka duwa ni a ye bee beŋ ne seeko ye duwa ñiŋ ma ki je ka cakita wala wo biya nata a ko haniŋ saayiŋ abe kontinerin ka kitabo ñin na foloraŋ ni e, ka bankeo kije fojanna abe fotala ñin lasil nanul mele yalon ko lafta e, ka walle lankene mandi e, moolie mele yalon ko be hatajirin a koto men be dende ñin sitindolon doñin na walla n tafundoñi ako iñanta e lon na ko alatalla subhanahu wa taala a yemantaɓen a yetilindi ala yetilindi a ye kandandi a noomoola subhanahu wa taala ka ala nooma mo fana mu duwaalte ma fale ye a koy ñanta lon nala a be duwaale m be alla talla daanila ala ye tilindi a ye kanda a noomoola subhanahu wa taala ka kalamuta ko silome e ka fayel hanafiya hanafiya wolom ibrahima alayhi salam ala silooti ala taran silo mansatalla subhanahu wa taala silomen suwandaye wo lom siloo ti meŋ ye a ta ko ate ñiŋ jondiŋ a ka faŋo bee di alla la subhanahu wa taala a ye a koodi feŋ feŋ na meŋ maŋ ke alla ti meŋ maŋ ke alla ti a se a koodi wa wo lom ka sila wo sila meŋ ye a loŋ ko a maŋ ke alla la siloo ti ka wo siloolu ñiŋ bee laŋ ka tara alla la silabaa kiliŋ kaŋ meŋ ye a loŋ ko wo le si futandi alla talla la subhanahu wa taala a ko wo lom ibrahima la siloo ti wo siloo ñiŋ wo lem ka alla talla batu a bato fana ya bato ñiŋ kalasandi alla ye subhanahu wa taala ye soŋ ñiŋ na ko ko diino bee mumeo meŋ ye a loŋ ko wo loŋ feŋo moolu ka alla batu meŋ na wo bee mu alla taala ti wo bee ñanta ka ke alla le subhanahu wa taala wo alla batoo saaboo kamma alla ye daafeŋolu ñiŋ da meŋ mu hadamadiŋol niŋ jinoo ti ka sabatita alkuranoo to ñaame wo ma l jinna wal insa illa liyabudun manjinol niŋ hadamadiŋol mais da feŋ kamma fo kaŋ tenmaŋ satalla batu wo lemu kaŋ kilimbayandi n batoo to ka alla talla batu wo lemu ka kilimbayandi a batoo to ye sonko batolu bee mumewol meŋ ye a loŋ ko ka alla talla batu niŋ wo batolu le la wo bee ye tara kerekereriŋ alla ye subhanahu wa taala sheekoo la sarhota a ko kabira ko elam arsadaka allah ko mu duwaleti muhammad ibn abdul wahab abe duwa kela e eh, moye me ye kolom e karan nañinti eh, men be ñin kitabo ñin karan kam pour ala ye i kanda ala ye tilindi ala talla nomo la ala talla nomo koto menti wolom ñinti ko ye son ala la yamaro yamoye kaari ala nooma kare alabatu wala men sonta alala yamarola aya fanjam fandi alala fatandirol fewo feŋ alla ye yamaral ñisom ko ñi alala ye yamarala subhanahu wa taala ye bara feŋo la je i sembo si min keno je bawo sembo la yara daŋ alla yo lon ne hanna tara ita man feŋ fota alla ye la sembo la hakko la yara aya lon ne si min keno yamarol to ñentaw kela bari fewo feŋ niŋ fana altalla ye fatandala wo mume wo bee i ñanta tula jee andu ite mu moo le time ye a ko alla ta fo ko i janfawol la naŋ manso subhanahu wa taala a maalon nun ko ite i siwo keenoo le i se a tuunoo jee woto i ñanta wol tula jee أنا أتعرف أن الحنفية ملة إبراهيم ولم سلوتي mariman satalla a annabiyo muhammad alayhi salam aya yaya marka silo noma ala yamar kasi ibrahima alayhi salam alay silsilo men suwanda a yin noma wala tinaman sotala dalita kitaboto aka summa ilai ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wama kana min almushrikin ala kilar yaro ke ite kan muhammad sallallahu sallallah ai sallam ŋe kalamutandi ŋe londindi ŋa wahewo jindi kan wala kilar yaro ke ite kan muhammad sallllahu alaihi wa sallam koye nooma sataro e e ke e ibrahima la silo la meŋ mu hanafiya silo ñiŋ ti wo lemu siloo ti meŋ ye a loŋ ko ibrahima alayhi salam nabila ibrahima wo lemu a la siloo ti ŋa fo le ko hanafiya ñiŋ wo le kotoom ñiŋ ti kee i mumeo mumeo bee taa ye a di alla la subahana ye i muluŋ niŋ faŋo bee taa ye fantiliŋ niŋ alla la siloo kaŋ subhanahu wa taala kee koo di feŋ feŋ na meŋ maŋ ke alla kuwo ti meŋ maŋ ke wo sifa i janfa wo la yewtu je wo lemu ñiŋ siloo ti ibrahima alayhisalam alla eh, ye meŋ wo lemu ñiŋ te i soñiŋ na ko kabiri i sondamo fo i la baaro fo i la ŋaniyo fo i la kerekere kuolu wo bee ye tara alla ye subhana ite faŋo le anila aniŋ i la baarolu lomba baŋ aniŋ i la ŋaniyo lemu baŋ aniŋ i la kerekere kuolu lemu baŋ meŋ bee be deŋ ni alabatu kuolu la wo bee ye tara alla ye wa taala ka munta siloo ñiŋ kotoŋ wo le ti ni sonta wo bee la yena ke mooti fanaŋ meŋ ye a loŋ ko ate ye a koo la di feŋ feŋ na meŋ maŋ ke alla a ye a koo di feŋ feŋ na alla kuwo te daamiŋ alla haaju ti je yamar ka wo siloo le nooma saata wala tinna daalita kitaaboo ta ko wa ma jaala alaykum fi ddiini min haraj millata abikum Ibrahim. ala man feŋ keŋ ñe diinoo to meŋ ye a loŋ ko a si keŋ ñe koleya kuuti a si keŋ ñe dewuŋ kuuti a si keŋ ñe dete kuuti ñiŋ diinoo kuuti je meŋ ye a loŋ ko a si hadamadiŋ dete fo a ye a fo ko a naati baluunoo la bari diinoo sooneyaata le ala ye a sooneyandi a duŋ ye i se a taamandinoo le i la baluwo to ala ye a ke keeñaalu la meŋ ye a loŋ ko aniŋ daañaa taata ate batandi la feŋ na je wo loŋ ibrahima alfaama eh, annabiyo mulu faama ibrahima alayhi salam wala mala siloti ñanta wo fanan fanannoma masata wala ñinti ko an ta'budu allah mukhlisan lahu din seeko kabiraya fo siloñin koto menti wala mi ala talla batu ye yake yeke kalasandir laati kake alai subhanahu wa taala ibn mun kalasandi la alay wolom be mumeo ya be kalasandi alai ka kuwo kala sandi wo lemu ka seneyandi kana son feŋ ye je mai ye a loŋ ko a noota walla feŋ ye je mai ye a loŋ ko wo je feŋ wo feŋ je niŋ wo dundi je a ka a le ye dino ñiŋ bee taa ye a seneyandi alla ye subhanahu wa taala ya a kere kerendaati fana subhanahu wa taala ñinam siloti Ibrahim alayhi salam e a tarta nuŋ ka alla talla batu silo siloo meŋ na siloo ñiŋ a kamunta a be mankutariŋ teŋ taabud allah o dorontede ka fo doro ye ala talla batum a banta ani de batoñin fana i be halasandi la ala ye le subhanahu wa taala ka batoñin halasandi ala ye wo koto mendi woto feŋ wo feŋ meŋ ye a loŋ ko aniŋ wo waaliite i e ñanta wo tula jee le wo lemu sirikoo ti ye feŋ a ye a kerekerendi ala ye woto feŋ wo feŋ meŋ ye a loŋ ko a baŋ na le ite wo kerekerendi la ala ye fo feŋ doo le fanaŋ daabe bula la jee ye naati ko ne fen kafu je wo kuwoñin kono doron ka kafu ate ala fe wo kuwo kono woto kuwoñin man senea woto kuwoñin man kere kere alaye woto kuwoñin iman son ala la eh, eh tayato kuwo to kaba ate doron ne fen koten date bulala je wala tinna amandan kafo ko ka ala talla batu bara eh, kumoñin kafu je ka seneyandi ko ala bato façon min ala talla be suulalim bulu walla wolem ka halasandi ala subhanahu wa taala ka kuwoñin halasandi ala wala ko kotomo ñinti shirko kana taraje o alabato to kaatu alabato men jiten ni shirko dun taje wolem fulan kafuya ka fenta batu feŋo to ka feŋ koten daa feŋol kono ka feŋ koten eh, kafu ala feewo kuwo to ka, ka niyo ke feŋ koten ye meŋ ye lon ko ala taala mo feŋo ti wo alabato ti alla la kerekere feŋ nomo ti niŋ wo ke doroŋ ka tara ko a ye feŋ ne ñaami wo alabatoo kono ye feŋ ne ñaami alla la kuo kono meŋ ye a loŋ ko a ka wo alabatoo ñiŋ tiñaale niŋ a tiñaata wo tenbo a buka keenoo alabatoo ti alla suulatan bulu meŋ na pour saamasini a sinjo a la a ye mbaraajaa la alabatoo ñiŋ te sahaya la ala si meŋ muta ɲe a ye a ta ɲe fo niŋ a alabato a kisata a tankata siriko la siriko a kañanta walaŋ fulan kafuya ñiŋ a kañanta a keta fulan kafu ya fulan kafu balati me miŋ ye ko ka hadamadin bondi misilimeya san ñiŋ faŋ kono la a ye kafiriyandi walla a keta sirikandiŋ le ti meŋ ye a loŋ ko niŋ dunta baro ñiŋ meŋ kone i be yemen kerker ala ye bara dun tebulu wo ko kon o baro nya a tinyale tiñaale i buka baraji soto baro nya ñin to haŋ naatara i ke kafiro to bar baro nya meyalon ko ila la jikki fe alikiyama ala si baraja la i e kana tara yewo ma futata i e buka feŋ tare to kaatu yewo men dundi wo baro ko wala ye timi wo le ala daalita koteŋ pour ñiŋ silo ñiŋ a ye yamar men na ka silo ñiŋ men noma wo nabila ibrahima salam meme mala siloti aye kilañinma salllahu alayhi wa sallam fana yamar kawo siloñin noma anamantol be wolam ñinti hanin sa ayol jowle e bambandi kan ka sembentu yanni ka koko ma umiru ala ko ñin jogol ñin hadamadiŋol ñin ñin jinol be me yamar fenna de hani fe me yamaral illa liyabudullah foye ke ala batulati ya ala kilimba yande a batoto ala talla batolam ka kilimba yande a batoto ko bato be bari barite fen bata naman ke ala kilintiɓe wala batla mukhlisina ye ta ka kere kere walla ye ta ka kalasandi lahu ala ye walla dinoñin bee mumo ka kalasandi ala ye munafa ka ke lanfeelate feŋ o feŋ meŋ ye lon ka sila tilin niŋ waalita ye lanfeewol mumol bee la ye bee tuje ye janfawol la bari ye kuwota ya kala sandi alay subhanahu wa taala wonon bato ñiyasima ñinen batoti ala ye yamar men ñinen batoti ala ye dafeŋol bee yamar men hadamadiŋo aniŋ cino wala na ko wama halaktul jinna wal insa illa liyabudu commen aliyamu e ayo to a tambita ñaami jinol lon ɓaŋ hadamadiŋol ñil bee ala ye daale pour ya bato o bato fanan o bee ka ke ala subhanahu wa taala commen ah,